very much, my Lord. So on behalf of petitioners, and uh, with all sense of responsibility and urgency, there's a little request we want to make. Given uh, our severely limited uh, time uh, and uh, practice directions to exercise our constitutional right of appeal. We will request because our time starts running today. If we can have the copies.

Grande a constante. Tá ligado? Entendeu? Mas o papel domin lauyoyin nan sun bukaci a basu takardu kuma kotu ta ce ba su takardun wannan hukuncin da aka rubuta kamar an amince da wannan batu czyli ambara sashi daga cikin o f i a y a n kan cewa Yes, I w o u l manya-manyan lauyoyin da suka zauna a wannan sauraron kararrakin zaɓe ga shi sun zartar da hukunci an yi watsi da kararrakin da aka shiga a gaban kotu kamar yadda kuke gani lauyoyi ne a yanzu suna ta magana akan yadda shari'ar ta wakana to yanzu dai jiran a ba da takaddun da suke nufin an karasa wannan zama a kotun sauran kamar yadda kuke gani a cikin kotu ga manya-manyan lauyi ga michael zakume da ke um, to ga lauya daga bangaren uh, masu kallo da kuke gani yadda abubuwa ke tafiya a kotu kenan a cikin kotu ga manya-manyan lauyoyi an fara fita daga wannan cikin kotu a wannan gefen kuma ga gwamna abdullahi umar ganduje ga hope zodinma na um, wanda yake gwamnan jihar imo ga mema labuni can ga shi da magun na jam'iyyar pdp ta bangaren jam'iyyar leba inda kaga 'yan wasan um, kwaikwayo na nollywood waɗanda a yanzu ga sunan a suna jiran a ƙarasa komai su koma a gidajen tun da misalin karfe goma hotun daga asiba'in yau aka fara mm, to gashi dai kun ga manyan lauyoyin ga shi za su tashi daga kan kujerunsu kun dai ga ga mai shari'a haruna tsammani can ga su bangaren apc ga bangaren pdp ga su You're your work and doing your work. Sorry, when I do attention and rashin kamar yadda kuke gani dai um, ranka daɗe ina wuni ranka daɗe lafiya ƙalau kamar yadda kuke gani dai yanzu ana fita daga cikin kotu waɗanda suka halarci wannan guri manya-manya su ne suke fita um, an ƙarasa wannan zaman shari'a wanda aka yi watsi da dukkan ƙararrakin da aka shigar na zaben shugaban kasa um, a Najeriya. Yanzu to um, duk da cewa mun ji labarin cewa jam'iyyar leba ta ce za ta je kotu na gaba to gashi nan dai ana kan bibiyan al'amuran. Um, a Najeriya dai tun bayan dawowa tsarin mulkin demokradiyya aka fara ganin yadda ake kalubalantar zaben shugaban kasa daga kan chief olusegun obasanjo da olufalaye wanda ya shigar da kara a gaban kotu da dai sauransu yanzu bari mu yi kokarin sada ku da manya-manyan lauyoyi daga bangaren inec da dai sauransu don su yi magana da mu na'am Congratulations, ya gajiya Yala ki dan magana da mu minti daya. A ba zan iya ba. Dan Allah minti daya. Minti daya. Ki sa ta rantsuwa. an ga maka da wannan. No open your body. To shikenan. You know what I mean? I would love to my sweetheart because you're a girl. Uh, next time. Hmm? Yawwa. To kaman dai yadda kuke ganin yadda abu ya wakana karshen wannan shari'a shigar da kararraki kenan a gaban kotun sauraron kararrakin zaɓe da aka yi a babban birnin tarayya abuja ga mataimakin shugaban kasa a wancan gefen tare da tawagarsa kamar shugaban jam'iyyar apc mai mulki um, tsohon gwamnan jihar kano abdullahi umar ganduje ga jigajigai na jam'iyyar apc ne daga gefe su ma um, suna nan sauraron yadda za su fita daga kotu ga gwamna me malabuni a can daga gefe a dai sauran jigajigai da suka fito kwansu da su inda aka yi watsi da kararrakin da aka shigar na shugaban ƙasa. muna daji tun shekarar 1999 da aka dawo tsarin mulkin demokradiyya a najeriya ne da ake gudanar da zaben shugaban kasa ake shigar da kararraki kuma akan chief olusegun obasanjo olufalaye ne ya shigar da kara akan cewa yana kalubalantar wannan um, zaɓe bayan shi an yi tsakanin shi shugaba olusegun obasanjo da muhammadu buhari a shekarar 2003 daga nan aka ƙara yi tsakanin shi tsohon shugaban ƙasa muhammadu buhari da kuma marigayi umaru musa raduwa daga kan shi aka kuma koma buhari da goodluck jonathan daga kan jonathan aka dawo buhari a shekarar 2015 ba a yi wani ƙalubalantar kararrakin zaɓe ba to a daidai wannan lokaci dai za mu yi kokarin mu ku da shugaban kasa mataimakin shugaban kasa da ke nan um, a wannan zaben Thank you. tego. Rankai daɗe minti ɗaya. Please. Rankai eh, daɗe minti ɗaya daga murya Amurka. Dala. Thank you. ranka daɗe barka da yamma ya kaji da yanayin da aka kammala wannan sauraron ƙararrakin zaɓe hakika abin alfahari ne abin a wa allah an samu nasara kuma muna godewa nigerian judiciary sun nuna da taku sun nuna gaskiya amma ba abin da za mu buga kirge mu ta ihu ba ne ya kamata mu haɗa kai haɗa karfe da karfe mu gina kasa menene wannan ke nufi a gare ku a daidai wannan lokaci da najeriya ke ci gaskiyan abin shi ne ba taba yin zabe mafitacce mai kyau da ba yi zalunci ba kamar zaɓen mu wannan ya sake karfafa mu insha Allah ya ba mu karfin da za mu sake aikewa al'ummar Najeriya. Na menene sakonku ga 'yan Najeriya kuma da suke wannan yanayi? Tafiyan wannan yanayin muna so mu kira al'ummarmu a yi hakuri. President Bola Ahmed Tinubu ya san yanayin da al'umma suke ciki. Insha Allahu ana doka matakai a ga cewa an tallafa musu yanayin da suke ciki. mun gode kwarai da gaske ran kai daɗe kamar yadda kuka ji daga bakin mataimakin shugaban najeriya ashwaju bola ahmed tinubu um, yanayin da sakamakon zaman sauraron kararrakin zaɓe ya kaya abu ne da suke godiya ga kuma shugaban jam'iyyar apc bari mu sada ku da uh, tsohon gwamnan jihar kano kuma shugaban jam'iyyar apc to da farko dai kin san an ce labarin zuciya a tambayi fuska za ki ga fuskokinmu wato akwai raha akwai farin ciki sai kuma mu goda Allah subhanahu wata'ala da ya kawo mu wannan lokaci babu godewa wato hukumar shari'a da yake ta yi gaskiya a cikin wannan al'amari kuma sai mu godewa 'yan siyasa su ma sun yi haƙuri a aka zo wannan mataki babu shakka idan kin kula za ki ga duka alƙalan guda biyar kansu haɗe yake kan wannan ƙuduri da suka zartar na wannan shari'a na cewa shugaban kasa bola ahmed tinubu ya ci zaɓe na wannan shekara 2023 da aka yi Na'am gani yadda wasu suka ce za su kalubalanci wannan um, hukuncin da aka yi menene ku na gaba? Ato shiri na gaba shine za a ci gaba da mulki domin ci gaba da al'umma na najeriya baki daya amma kamar yadda ka sani watakila za su ɗaukaka ƙara zuwa kotun koli to idan sun ɗaukaka ƙara zuwa kotun koli kin san dai mu dama a shirye muke wajen kare demokradiyya. Mun gode kwarai da gaske ranka ya daɗe. To kun ji daga bakin shugaban jam'iyyar APC mai mulki um, tsohon gwamnan jihar Kano Dr. Abdullahi Umar Ganduje akan yadda kuka ji. Gashi tawagar jam'iyyar APC da suka rage a cikin wurin nan um, da suke fita a daidai wannan lokaci duk ana cike da murna akan cewa ga yadda sakamakon wannan zama na sauraron kararrakin zaɓe ya kaya a babban birnin tarayya Abuja. yanzu kuma za mu ƙara yin ƙoƙarin sada ku da wa'yansu wanda za su iya magana da mu akan wannan al'amari kafin nan a karkara wannan shiri na naji na gani daga cikin kotun sauraron ƙararrakin zaɓe a babban birnin tarayya abuja a daidai wannan lokaci dai za mu ah, katse wannan shirin na naji na gani daga nan babban birnin tarayya abuja alabashi za mu iya dawowa dan an jima kaɗan masada ku da wasu kuma da suka halarci wannan guri a daidai wannan lokaci ni halima abdullahi ke mana assalamu alaikum